فاسأله أهل الذكر كرم سني حكمي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين جماعة ما سوراري بركم كدا ورحكا دوكما ساك سادوا دمو أتكن شرن كرم سني كمكمي شرن دكم بجرو التنبيه تعدقو كرن أمساتا بسابنشكي أتكن لتافن الله واتو القرآن ميجرما wanda barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko kuma ta bayansa saukakke ne daga mai hikima abin godewa da kuma hadasan iyalan gidan manzon Allah tsarkaka waɗanda su ne suka kiyaye hadasai da kuma sunnar kakansu mustapha tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka sun kiyaye shi daga duk wata gurɓata na ragi ko na ƙare sannan suka bayyana wa al'umma hakikanin ilimi sunna da tafarkin manzon Allah domin samun tsira daga bata tambaya mu ta yau menene maukifi ko kuma matsayin cikamakin annabawa dangane da addinan da suka gabata da kuma saƙonnin da annabawan da suka gabata suka zo da su kafin amsa wannan tambaya bari mu saurari wannan أحببت نورك حبا سما بروح سموا أحببت نورك حبا سما بروح سموا وزادني Masu saurare kamar yadda shirin ya saba yakan komawa kan haskakan shirya guda biyu wato alkur'ani mai tsarki gami da tafarkin yallan gidan annabta tsarkaka domin amsar tambayanmu. Idan muka fara da alkur'ani mai tsarki za mu samu ayoyi da dama waɗanda suke bayani akan imanin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan sarkaka da dukkanin annabawan Allah da suka gabace shi sannan ya sarraha cewa imani da su wani sashe ne na imani da Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul a'rafi aya ta 158 Allah maɗaukakin sarki ya ce ka ce ya ku mutane Haƙiƙa ni manzon Allah ne gare ku baki ɗaya wanda mulkin sammai da ƙasai nasa ne babu wani abin bautawa sai shi yana rayawa yana kuma kashewa saboda haka ku ba da gaskiya da Allah da manzonsa annabi ummiyi wanda yake ba da gaskiya da Allah da kuma kalmarsa alƙur'ani kuma ku bi shi don ku shirya. malaman tafsiri kamar shehin malamin tafsirin nan faidu kashani cikin tafsirinsa wato asafi ya ce abinda ake nufi da wanda ya imani da allah da kalmominsa shine yin imani da abin da aka saukar a gare shi da kuma waɗanda aka saukar ga annabawan da suka gabace shi ma'ana kuma suka bi shi domin samun shirya shine shirya da ilimin ladunni wanda zai yi musu jagora zuwa ga soyayyar ubangiji da kuma wilayarsa wanda kuma wannan ilimi baya tabbata sai da imani da kuma yin biyayya ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da bin umarnin wanda ya umarni da a yi masa biyayya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalin gidan tsarkaka wannan shi ke tabbatar da cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya imani da dukkanin sakonnin da suka gabace shi kuma yana kira zuwa ga yin imani da dukkanin annabawan Allah amincin Allah ya tabbata a gare su kamar yadda ya zo cikin farkon suratul bakara da kuma ta yayin da Allah maɗaukakin sarki yake bayani kan siffofin mumunai wannan kenan na biyu kuma shine hakika ma'aikin Allah ya zo ne domin gaskanta sakonnin annabawan da suka gabace shi a bangare guda a wani bangare kuma ya zo ne domin cika waɗannan sakonni da kuma kore canje-canje da shugabannin bata suka samar a cikin waɗannan sakonni da kuma bayyana gaskiyar da suka ɓoye misali muna iya cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ya zo ne domin tsarkake sakonnin da suka gabace shi daga tahrifi da kuma bayyana gaskiyar da aka ɓoye a cikinsu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ishara cikin ayoyi biyu na cikin suratul ma'ida da suke kore duk wani nau'in shirka da malaman yahudawa da nasara suka samar Allah maɗaukakin sarki ya ce ya kuma abota littafi hakika manzo ya zo muku yana bayyana muku abubuwa da yawa daga abubuwan da kuka kasance kuna ɓoyewa daga littafan attaura da injila yana kuma ƙyale abubuwa da yawa. Hakika haske ya zo muku daga Allah shine annabi da kuma alkur'ani mabayyani da shi Allah yake shiryar da wanda ya bi yardarsa hanyoyin kubuta yake kuma fitar da su daga duffan kafirci zuwa hasken imani da izininsa yake kuma shiryar da su zuwa tafarki madaidaici. Suratul Ma'ida aya ta sha biyar da kuma ta sha shida. masu saurare barkamu da sake saduwa kuma kada a sha'afa a shirin na karamin sani kunkumi na zo muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran shakka babu cika makin annabawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ne domin yin gyara ga sakonnin allah da aka saukar daga sama bayan da aka yi tahrifin su ko kuma aka murguɗa gaskiyar da ke cikinsu da kuma cika waɗannan saƙonni da mafi kamalar risala na Allah maɗaukakin sarki ya ni'imta bayansa da ita wacce ta 'yantar da mutane daga ƙangin dukkanin taharifi kuma ta buɗe mafi girman babe da kuma martabar kamala a gare su Allah maɗaukakin sarki ya ce su ne waɗanda suke bin manzo annabi ummi wanda za su same shi a rubuce a gurinsu cikin attaura da linjila yana umurtar su da aikin alheri yana kuma ana su ga yin mugun aiki yana kuma halatta musu abubuwa tsarkaka yana kuma haramta musu najasa yana kuma sauke musu nauye-nauyensu da hukunce-hukunce da suka kasance a kansu saboda haka waɗanda suka ba da gaskiya da shi suka kuma girmama shi suka kuma taimake shi suka kuma bi hasken da aka saukar tare da shi to waɗannan su ne marabauta suratul arafi aya ta 57 bayan gudanar da bincike babban malamin tafsirin nan allama tabattaba'i cikin tafsirul mizan ya bayyana dalili na wannan aya kamar haka hakika abinda annabi muhammadu tsira da amincin allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya zo da shi shine addini cilo ɗaya da aka ƙago daga jikin umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna da kuma yake wanzar da ƙoƙari wajen cimma ruhin rayuwa ya kuma cimma manufarsa na da'awa ba tare da yin jihadi saboda Allah ba dukiya da kuma rayuka ba Allama yarda Allah ta tabbata a gare shi ya ƙara da cewa shine addini cilo da yake kidanya dukkanin abin da ya shafi rayuwar mutum daga al'amura da ayyuka sannan ya rarrabe shi zuwa tsarkakakke ya kuma halatta shi zuwa kuma najasa ya haramta shi babu wani abu daga cikin dokokin da aka shara'anta na addini ko zamantakewa da za a kwatanta shi da shi a wani bangare daban na kalamansa allama ta bata bai, ya yi nuni dangane da mahimmancin gyaran da ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi tare da iyalan tsarka tsarkaka ya yi ga addinin da suka gabata allama ya ce shine addinin da ya shafe dukkanin hukunce-hukunce masu wahala waɗanda aka sanya wa ahalli kitab da yahudawa musamman da kuma waɗanda malamansu suka kallafa musu ko kuma suka samar musu saɓanin abin da a ke cikin littattafansu a ƙarshe allama ya takaita bayaninsa zuwa wannan sakamako yana mai cewa hakika cikar kamala na waɗannan al'amura biyar cikin wannan al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine mafi gaskiyar shaida da kuma mafi bayyana wajen bayyanar da gaskiyar da'awarsa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalin gidan tsarkaka kuma shari'ar da ya zo da ita ita ce mafi kamalar shari'ar annabi Musa kalimullah da Isa dan Maryamu ruhullah amincin Allah ya tabbata a gare su shin ana buƙatar wata shari'a ta gaskiya face wacce ta sanar da kyakkyawa sannan kuma ta ƙi mana abin ƙi ta kuma halatta tsarkakekke sannan ta haramta najasa ta kuma yi watsi da duk wani matsi gami da takurawa Masu saurare takaitacciyar amsar da za mu iya fahimta a cikin wannan shiri shine matsayin cikamakin annabawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi dangane da annabawan da suka gabata da kuma saƙon da suka zo da shi shine tabbatar da su ta hanyar imani da Allah da kuma kalmominsa wato alƙur'ani tsarkake saƙonninsu na Allah daga duk wani canje-canje da malaman Yahudawa da Nasara suka yi gami da cika kamalar shari'ar Ubangiji wacce take shiryarwa zuwa mafi martaba, gyara da rabauta. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki a nan za mu dasa aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a je mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Muhammad Awal Usman Kunya. Ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu.